murya Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Afri a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. inda a yau 27 ga watan Disamba shekarar 2023 za mu yi waiwaye adon tafiya a wannan shekarar ta 2023 da ke ban kwana game da gudunmawar da mata ke bayarwa a siyasa rawar da suke takawa da kalubale da suke fuskanta sai kuma uwa uba yadda maza 'yan siyasa ke hana matan rawan gaban hanzi a fagen siyasa. muna tafa da ƙarin bayani. Adalla kamar yadda muka ambata a yau shirin zai yi waiwaye ne a tattaunawa game da irin rawar da mata 'yan siyasa ke takawa a fagen siyasa da kalubale da suke fuskanta musamman yadda 'yan siyasa maza ke hana matan kataɓus su cinye na ƙurya su ci na bakin gado su hana matan tasiri a siyasance sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. adalila masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba yanzu zan ja gefe in barku da wakiliyar mu a jihar Kaduna Najeriya Binta Ibrahim da bakin mata 'yan siyasa da ta gayyato a teburin tattaunawar tamu. Mai sauraro barkan mu sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yau da gobe. Yau muna tare ne da mata 'yan siyasa inda za mu tattauna da su akan siyasa a Najeriya musamman arewaci. A zauren namu yana tare da Hajiya Talatu Shehu da kuma Mrs. Mary I. Arwan wacce ita ma gogaggiyar 'yan siyasa ce sai kuma Hajiya Fatima Rabi'u Bako mai sharhi ne akan siyasar mata barkan ku da zuwa na zaure namu. To malamai mata duk da aka ce siyasa musamman bangaren mu na arewa wani abu ne ko in ce wani aiki ne wanda ba a cika ganin mata da yawa a ciki ba sai jajirtattu wannan yana nuna cewa akwai kalubale da yawa kenan da mata suke fuskanta shi sa har ba a iya samun kowa da kowa shin za ku iya gaya mana eh, ɗaya biyu cikin kalubalen da mata suke fuskanta a siyasar najeriya wurin fara da hajiya talatu shehu hajiya kamar wani kalubale mata suke fuskanta a najeriya musamman arewaci ta bangaren siyasa gaskiya mata muna da matsala sosai a bangaren siyasa a arewacin ƙasar nan shi yasa za ki gan ba mu da yawa masu fitowa a yi siyasa a yi takara abu ɗaya da ya fara cutanmu ne bangaren harkan kuɗi yadda ake amfani da kuɗi a wajen siyasa kamar ni nan kullum na faɗi ba zan baku kuɗi ku zaɓe ni ba me yasa ni na gani ina yi ne don jama'a kullum ana fitar da ni ne in zo in takara ka gyara wannan lokacin ma matasa suka sa na fito wannan takara ba taba mummunan ma takara ko siyasa irin wannan na bana ba inda komi kuɗi ne komi kuɗi ne kawai ake amfani da shi ba maganar cancanta ba ko dacewa ba kwata-kwata don haka nan mu dai gaskiya mata shine number one shine na farko damuwanmu maganan harkan kuɗi To Hajjare tana ta korafi akan cewa kuɗi kuɗi kuɗi kamar mata dai ba da kuɗi saboda haka shi yasa ba sa yau wani taka wani rawan a zo a gani a bangaren siyasa a Najeriya. Na sa akwai wasu kalubalen da mata suke fuskanta don cin maganan kuɗi. Duk da yake Hajiya yana ganin kamar an ci ba takaranki na farko kenan ba. Duk da yake nan ne matsalolin da ake ta fuskanta kina ana kirayen. A'a akwai harkan jam'iyya. Jam'iyya su zo su ce gara a zaɓi wani ba kai ba. An yi mun wannan. wannan takara na nan uku kenan na senate na yi 2014 na yi 2019 yanzu kuma na yi kuma duka wannan takaran da na yi ana fitar da ni ne in zo wannan takaran wasu mutane ke kiran mutane ke kira na kamar ma 2014 jam'iyya ce ta fitar da ni takara jam'iyya central ta tsakiya a kaduna state su suka fitar da ni wannan takaran zan san ki fitowa aka tura aka ce gwamnati ta ce ga wanda za a yi abin da ya faru kenan a 2014 ana nuna muku yan ubanci ke sosai ma to malama mary a matsayin ki na gogaggiya a harkar siyasa najeriya ke aka baki dama ki faɗi kalubalen da mata suke fuskanta wani irin kalubale kike hango wa mata na gode kalubale da mata suke fuskanta musamman a cikin siyasa ita ce kamar mu mata da kanmu ba mu da hadin kai ba mu da hadin kai domin za mu gani a cikin delegate da aka yi ma kalubalen da mata suke fuskanta musamman akan wannan siyasar da muke yi ita ce mu mata da kanmu ba mu da haɗin kai a wuri daya domin kamar delegates nan da aka yi ai mata ne suka yi yaki manyan matanmu da suke shugabanci a can nasu shana su suka yi yaki sun tabbatar da cewa duka delegate nan da za a yi kowanda ward za a saka mace guda daya da yake muna neman 35% ana guda uku kowanne ward hmm. amma a cikin biyu din a cikin uku din a samu mace guda daya har ma akwai wadansu ward ma da an samu mata biyu namiji hmm. guda daya hmm. to ya nuna cewa daga wajen ne za mu fara fighting 35% wasu daga wani mata za su fara zabe mata na fahimta to sai muka gane ma da cewa matan ma basu ma san sanadiyan dalilin da aka sa su a wannan matsayin ba sai suka gani cewa su dai nasu waɗanda kuma mazan da kansu ba su yarda a yi takara wayannan matsayi din sai su sa mata da su za su nuna masu ga inda aka fuskanta ba su bar su su yi abin da zuciyarsu ke so sai dai su ce abin da wanda ya sa sunana ya fada in yi ne zan yi wato sun zama kamar hoto yawwa sun zama kamar hoto amma dalilin da yasa aka sa mata saboda 35% da mata suke nema a cikin a jami'ance shi yasa aka ba mata wannan daman to idan mun je muna rubuce-rubuce wai muna neman dama 35% sai a ce ai an ba ku 35% ko ya rage naku ne ku walking or fight towards it ku tabbatar da cewa matan nan sun zabe mata ba mata su je suna zabe maza ba wato kamar dai matan ba fahimci ma menene ainihin ya kawo su suka zama wato zababu wanda su zabi wanda su yi su wakilce su a zabe ba na ɗaya kenan mm. sai na biyu ba kwa ganin kamar magana kuɗi ya shigo ciki kamar yadda hajiya ah, talatu take korafi da cewa ana wasa da kuɗi mm. a daidai wurin kila zai iya yiwuwa matan an siya su ne da kuɗi shi yasa ba su da ra'ayin kansu maganan kenan da kika faɗi ita distinguish ta faɗa maganan kuɗi ɗin nan dai amma a wani lokaci a wani zubi kaman inda ina ji yawanci suna campaign ai suna fadi ko matan ma ai na ji wani campaign dinta da take faɗi cewa idan sun kawo maku ku karba domin rabonku ne hmm. amma idan lokacin zabe yayi ku sani cewa mace za ku zaba to ina gan wannan fahimci eh, yadda aka fahimtar da su sun gane amma da shi ke ba su suka kawo kansu a wajen ba sai abin da aka ce su yi to shi ya sa to kaga inshu na 35% ba mu da wani korafin da za mu kai headquarters mun ce wai to 35% din nan fa a ba mata za a ce mana ai an riga an ba mata to kin inda muka samu kanmu kenan mu mata da muke a cikin siyasa to duk yadda za ka yi su suna gudu suna bin kudin ne domin su waɗanda suka sa su za su ce kai za a baki kaza kar ki samu damuwa ai ni zan protecting tsinki zan kare ke in tabbatar kudin da ake bada za a baki to kin ga matsalan da muke samu kenan a cikin siyasar mu hajiya fatima rabiu bako kin da ji abin da abokan hiranmu suka ce a game da kalubalen da mata suke fuskanta ki ana ki hangen da kuma irin sharhin da kike yi a kan al'amuran siyasan mata me kike gani yake kawo muku cikas bangaren mata na farko babban abin da naga yake kawo mana cikas ga mata hanyar rashin ilimi da jahilci mai kasa mace ke cikin tsaya delegate an baki delegate amma sai ki bar wani shugaban wanda yake jagorancin ku na karamar hukuma ce ga abin da zaki zaba baccin an ce muku ga kaso 30 na mata kuma ku ne kaso 35 nan na mata shi ne ku zaɓa mace uku amma saboda wani abu kalilin da za a baki da kuma ko jahilci ne ban sani ni na ɗauke shi jahilci ba sai mm, abin da aka faɗa miki shi zaki mm. sai a ce ga abin da za ku zaba kamar mu ne ke jagorantar karamin hukumar kusa ci gawa wanda za ku zaɓa wani aka ce a zaɓa which is very bad kamata ba ni ina gani mata mu tashi mu miƙe mu daina ta maza suna mu suna canza mana ra'ayi abin da muka sa a zuciya mu za mu shi za mu kuma mace ƴan uwan ita san ciwon mu kan mu ita san ciwon mu ita san abin da muke so saboda haka mu daina da maza suna juya mu su ce ga yanda za mu so ina gani akwai jahilci a wannan fannin ba ba ganin akwai kuma kila wani kasu da ake da shi a game da ra'ayin siyasa ma'ana a eh, political ideology misali kila ba ta da wani ra'ayi na siyasa ga wa'annan wanda kila mace za ta riƙe ta dogara da shi da cewa eh da wannan zan yi yakin neman zaɓe na cewa idan na faɗa wa mata za su bi su yarda shi sa kila matan ma ba sa iya zaɓen ku saboda ba wani abin da za ku gaya musu sabo a'a ba haka ba ne ba kamar ni kullum kamfen ɗina kowace mace sai ta gamsu cewa haka ne ke za mu zaba domin yadda muke yin shi muna nuna musu kuma ba wai muna nuna musu ba gaskiya shine dai don su muke yi don su muke yi da 'ya'yanmu mu kawo canji mu nemi yadda za mu yi mu yi wakilci 'ya'yan su mu samu aikin yi su ma matan su samu abin yi don wannan baya cikin wannan za ki tabbatar kashi ɗari za ku zaɓe ki amma ranar zaɓe in ya zo abin da za ki gani daban. da za Madalla jama'a masu saurare har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin yau da gobe. Kafin mu koma gabinta da bakin namu domin jin ci gaban tattaunawar tasu yanzu bari in ja ku zuwa madafa wato kicin tare da tamar abari a jamhuriyar Niger inda malama Maryam Amadu za ta kawo mana girkinmu na yau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. muryar amurka to muna muku fatan alheri sunana maryama amadu daga nan da magaran za mu muku yau dan takaitaccen dan girke-girken da muke yi a nan kasar mu ta da magaran musamman ma zan fara da harkar a ci a sharuwa a ci a sharuwa ana ce mishi shu ko kuma a ce mishi kabeji ba duk guda ne da huwar kabeji yau shine za a muku yanzu kamar idan ka samu shuɗinka ko in ce a ci a sha ruwa ko in ce kabeji za ka ɗauko shi ka duba shi ka gani in bai da tsutsa ko kaɗan ka duba ka gani ba kan katse miki numfashi kamar shi kabejin ai kala biyu ne akwai kore wato tsanwa kuma akwai fari eh kowanne in ka ɗauko shi tunda kowanne ma zai kasance cewa in ya kai fagen ya kosa kwarai kwarai za a iya samun tsutsu a tare da shi mm-hmm. kenan kowanne idan ko kin ne idan farin ne ko tsawon ce to kowanne sai an duba an gani idan ka lalleka ka gabe da komi za ka ɗauko ka yanyanka shi eh, in ka yanyanka shi sai ka wanke sama kakal in ka wanke shi za ka ɗora shi cikin tukunya idan tsawon ne za ka ɗauko ɗin ƙaramar kanwa ka ɓala mishi ah, ana sa mishi kanwa saboda ya dahu ya tafshi luwai amma kanwal ba mai yawa ba da me ake ruwa kawai da ruwa kawai kanwa ake dafa shi mm. in ka samu shi karhe shi kana sa mai wuta musu musu musu insha Allah rabi zai dahu ba tare da bata lokaci ba idan ya dahu za ka ɗauko shi ka tsiyaye mashi wannan ruwan ka bar shi ya tsage da kanshi idan ya tsage shi za ka sa shi cikin Eh, ce kwano haka in ka sa shi cikin kwano za ka ɗauko ɗan tumatir ɗinka da albasa ka wanke su idan eh kamar yanzu kin san tarugu wani in ya muna shi haka bakin shi yana jin zahi to shi tarugun sai mu sa shi a cikin kuli-kuli ah, da eh da kuli-kuli muke daka shi hmm. yanzu kamar ka ɗauko kuli kulinka ka gyara shi kuli kulinka mai kyau saboda kura ma sa'anan za ka iya sa mishi ruwa ka walwala shi kaɗan wanke shi mm. sai ka sa cikin turmi sai ka ɗauko ɗan gishiri ɗan kaɗan ba mai yawa ba sai ka sa ka sa yar citta sai ka ɗauko yar gujiyar miya yar ƙarama ka sa sai ka ɗauko ɗan masoro ɗan kaɗan ƙwara ka sa haka a cikin shi mm. sai ka ɗauko eh, tafarnuwa busassa sai ka zuba a ciki da ɗaran mashi sai ka sa sai ka eh magi ba mm. sai ka sa idan ka daka shi yadda ya da hulukuyi kuma sai ka ɗauko ɗan tarugun nan sai ka saka a ciki da zaran ka sa za ka ji kuma nan ya da ku yana kamshi wani irin kamshi mai daɗi za ka ji shi kamshin tashi a tarugu yana tashi kamshin a tarugu kuma ga su tafarnuwa ga kayan wannan da ka haɗa ɗin za ka ji wani irin kamshi. irin kamshi nan da yake tada kwaɗayi. Yawwa sai ka ji kai wai wannan wai nama ne ma ko menene sai ka rasa ma ko ma menene kamshin. Hmm. To sa'annan wannan shuɗin naka ka riga ka sa shi shi a ta sharuwa ka sa cikin kwano ka ɗauko maka ɗan albasa ka wanke da ɗan tumatir ɗanye ka wanke sai ka yanyanka idan ka yanyanka albasa nan ka yanyanka tumatir ɗin nan sai ka ka ƙuli kulin nan sai ka zuba a cikin su kabalbada a ciki eh idan kabalbada idan mai bukatar yana son dan lemu ne zai iya matsa kadan idan kuma mutum bai bukatar dan lemun tsami bai sawa tunda ko ni ra'ayi ne ko abin da yake so to idan wannan abubuwan suka haɗu aka samu aka kuɗa shi aka matsa shi ya haɗu wallahi wallahi ina ganin in dai abinci ne lahiyayye mai gina jiki musamman a wannan lokacin ne yanzu na ake cikin watan ramadan idan kai baki da shi zaka ji bakin karam gwanin daɗi sai ruwa sai ruwa kuma abu ne a cikin kalilan kuma a cikin eh, rahusa wannan zaka same shi ga arha ba tsada eh, wai ba tsada kuma ga biyan bukata kuma ga shi duka abubuwan da suke gina jikin eh, dan adam ne a ciki kenan kun ga wannan a takaice shine wanda ake ce ma da gyaran shu ko in ce a ta asharuwa to shi farin ya ake mishi shi kuma to shi kuma fari shi ma kamar shi babbancin fari da tsan wannan shi kan wace ba a sa mishi saboda shi da abu ne mai taushi shi bai da wuyar da huwa kenan eh yanka shi ne za a idan ka duba lahiyar shi ka tabbata bai da komi manya manya ma za a yanka eh yawwa bubu ɗaya shi ne ake rarraba shi dan kamar kamar a ce mara mara ko a ce marso marso haka dan ragi rabi mm. sai a sa shi nan da nan za a sa shi cikin ikon Allah nan da nan zai dahu ba tare da an samu bakanwa za gani ya dafi yayi kyau in yi kiwo inda kasan zaka ma wannan tsawon to haka ne shi ma eh, da farin kenan ke ciki. Masu sauraro barkamu da dawowa daga kicin da fatan an ji daɗin wannan girkin namu na yau. yanzu kuma za mu koma gabinta ibrahim da bakinmu a kaduna a teburin tattaunawar inda suke tattaunawa kan batun rawar da mata ke takawa a fagen siyasa da sauran batutuwa da suka shafe su a harkar siyasa kuma maganar da nake faɗi shine maganar harkar kuɗin nan wato daga sama ana muku da sai su ringa ba wanda suka fi ba da kuɗi su za su zaɓa su manta da wani maganan alkawari maganan mace sai mace mace sai mace gashi gashi ba slogan da basi ba amma ƙarshe ba haka ba da matan ma kawai sun zaɓe ni da na ci zaɓe to kamar fahimtar su da sun zaɓe ni da na ci zaɓe kamar fahimta ake faɗa ne cewa eh, zaɓe da yin zaɓe mata ne da matasa sosai ne akasarin masu yin zaɓe sosai in kuma da har a matsayin ki na mace ko a ce a matsayin mata 'yan siyasa matan ne za su zaɓe su kai tsaye mm. za a iya ganin canji a siyasar Najeriya sosai to hajiya kuna ta maganganu akan cewa ya kamata a baku kaso talatin da biyar a um, madafan iko na mulkin Najeriya inda kuke kuke son a fara tun daga maganar can kasa wato delegate mm. har ya kai ga sama din mm. me yake banda maganar delegate akwai wani abin da yake hana ku zuwa saman ne kina rashin cancanta ko wani abu bari ga miki maganar gaskiya shine primary election shine matsalar mu primary election shine matsalar mu mata a kasar nan gaba ɗaya ba arewa kawai ba ko ina primary election shine matsalar mu mm. domin mundin muka samu primary election din na muka same shi tabbatacce za mu ci general election don za a zaɓe mu matan za su zaɓe mu matasan za su zaɓe mu mutanen gari za su zaɓe mu mm. don sun san mu mata mun fi tausayi mu mata mun fi mazan za mu je mu yi wakilci na gaskiya a gani a je a yi a zo a gani amma matsalar mu yadda na ga muke primary election shine inda ake amfani da kuɗi kuma ake amfani da jam'iyya jam'iyya kansu ba su da gaskiya akan maganar takarar mata kuma a bana abin ma ya fi muni gaskiya mu mata gaba kaduna state a pdp kam ina cikin mace ɗaya kawai ta samu primary election a sanga house of assembly gaba ni nan ina wannan takarar na senate tun 2014 ni kaɗai ce mace a kaduna state amma northwest gabaɗi na takarar sanata amma jam'iyya su ma ba su taimaka mana gaskiya ni na ga kamar ma suna nema ma yadda za a gaba ba mata a ke zargin da kike kenan sosai don wannan zaben da aka yi mu mata mu kamar mu uku ba hotunan mu a kacin zaɓe. kin yi takarar kuma amma ba hoto na a biya na biya mana ai ba wani magana kyauta ba hoto na kuma na ɗauki mataki ranar na ɗauka na ce ba za a yi ba ba za a yi wannan zaɓen ba aka ci gaba aka yi to kenan dai saboda ku na mata da ba za ku iya kila bin diddigi da sauransu ba yasa ba kwa iya jajircewa kun fi son dai ku zauna a baya mazan su je muku gaba kamar a yadda kuke ta ihun cewa ba ku kaso 35 a ba ku kaso 35 kuma bayan idan an duba za a ga ku ne ke yin zaɓen da ku da matasa to ya za ku jira ku kuke ba da ƙuri'a kuma ku ne za ku jira kuma sai an lallashe ku an baku ba wani hanya da ku mata za ku bi na ganin cewa in har an hana ku wannan damamakin kuma ba za ku ba mazan dama ba saboda ku ne masu yin zaɓen. zai fa faru a balaka ina ganin zai faru an fara kawowa wajen domin ana nan ana yi gaba ɗaya ƙasar najeriya ana yi inda mace ku zaɓi mace in ba mace wannan daban amma in kuma aka hana mata su ma za su rama a general election su ma ba za su zaɓi mazan ba. Wato a babban zaɓe na A babban zaɓe. Kuma ni na ga mun samu matsala da yawa a ƙasan gabaɗe a kan takarar mata. Gaskiya ba za a sami yadda aka so ba. Ya ta ɓangaren iyali da kuma al'umman gari. Ba kwa gani mm. akwai abin da yake iya ƙara kawo muku cikas ta ɓangaren al'ada da addini. To ni dai gaskiya ni ban samu irin wannan ba. Dundun takarar da na yi malamai ma suna bi na hannun gidan su bani goyon baya cewa an ce mace na da rauni amma sun gwammace ni akan sauran 'yan takarar an yi wannan kuma an fa wuce wajen fa domin matan karkara ma sun fa gwammace su gamace yan uwarsu tana takara kuma za su jefa mata kuri'a abin da nake gani a wajen shine kamar lokacin da ana fidda delegate din nan mazan ba su fidda ainihi mata yan siyasa suna fitar da mata ne da in kin gansu ma ba su san ki ba so duk jawabin da za ki yi masu wallahi ba su saurare ki domin su an dauko su ne an ce ga aiki da aka ce ku yi baya an sa sunayen su ma wani zubi sai ki ga mazan ne sun zo zabe a madadinsu a sunayen matan to amma ko da yake wannan karo an hana wannan karo din amma gaskiyan alamarin da mata ke jin shi a jiki musamman matan siyasa sai a kawo sabobin mata su ake zuba a kan delegate wannan zaben da an ce an bar mata party ne wanda suke kamar su women leaders wanda sun yi wannan zaben kai da babun bai zama da mu ne haka ba domin yawancin su riga sun lashe takobi da shike an ba da community daga national cewa mata su zabi mata to daga national woman leader zuwa state zuwa sauran matan da suke a cikin matsayi an ce mata su zaɓi mata to mata sun riga sun lashe takobi cewa mace inda ta tsaya mace za su zaba to sai gashi yana waye gare aka ce ba za a yi zaben da su ba sai dai wayannan dalige guda uku uku to ina za ka fara wayannan da aka kawo su ba ma siyasa ba ne ba kwata-kwata to kaga duk damuwan da muka samu kenan to amma idan za a bar wannan dalige din a ce sai tsantsan yan siyasa su za ba su wannan delegate din su mata abun ba zai zama da muni haka ba Hajiya Fatima wani lokaci akan wuce wannan matakin na delegate mm. inda mace za ta iya samun ƙuri'ar ma mm. ta riga ta ci daga wannan matakin na cewa bar a tantancewa. Mm. ta shiga cikin fagen 'yan siyasa na kowane jam'iyya amma a ƙarshe bayan matan unguwa matan gari sun fito sun yi layi ga sunan birjik kasancewar su ne kashi saba'in zuwa tamanin na wanda suke jefa ƙura'an zaɓe musamman a najeriya za ga ƙarshe kuma dai macen ta samu ta ci ba shin akwai wani dalili ne da ke ganin hakan ke faruwa mm, gaskiya kamar inda hajiya ta faɗa maganin kuɗi na shigowa ciki ina kiran kungiyoyin mata na ƙasa su sa ido a kowane jam'iyya inda mace ta tsaya su zaman in aka ɗaya da dalice ko kuma aka ɗaya da takara sai da ƙarfin su ya kare yawanci ga kungiyoyin mata suna nan amma da an zo zaɓe suna ja da baya in ba mu tsaya ba ba su tsaya ba ba inda mata za su kai labari daga primary har general election dole daga primary kungiyoyin mata masu ƙarfi sai sun tsaya ma mata a primaries da general election a inda muke samun matsala yawanci wanda suke tsayawa suke zaɓe masu karancin ilimi akwai masu ilimi amma kuma an fi karfin su sai a tebe musu haƙƙin su ba sani za su karɓi su kuma ko an so ana amfani da kuɗi a sai boot matan da suna a sai ƙura'an a daidai lokacin da ya kamata su jefa an riga an keɓe mace kila mm. an bata wani na sabulu mm. ba ta da kila tabbacin cewa idan sahajiya ta suka je sama misali wani abu zai sabo zai mm. wannan ba su da wannan karfin da za su bi a su sai maza ne za su bi amma in manyan ƙungiyoyin mata masu ƙarfi a ƙasa suka tsaya suka jajirce suka bi mata ƙuri'ansu daga primaries har general election wallahi wannan abin da zai kawo me yasa kuke son sai an shagwaba ku a harkar siyasa kafin ku ci zaɓe ku kuma mata ku je kuma jajirtattu ne yasa ba za ku jajirce da kankin kanku kuma ku tabbatar da cewa ƙuri'unku an kai ya kai ga maganan jajircewa ai ni ko sai dai kowa biyu ni a baya domin duk kamfen duk takarar da nake yi sai mazan sai dai su bi ni sai an yi maka ta bayan gida a je a gani ai gara ana gani kai ba za a iya tausa ki ba kai ba za a iya sa sai abin da suka ce shi za ki ba mm, to don haka nan shi ne matsalar mu iri na nan shi ne matsalar su kullum tsoro na suke ji ban san me yasa ba amma mu kuma za mu je mu yi ne jan al'umma za mu je mu yi dan jama'a kuma jama'a za su zaɓe mu wato sun hana ku dama sun hana mu dama sun dai hana mu dama ne kullum haka suke yi sai da su hana mu dama don za mu ci zaɓe. wani saboda suna tsoron akwai wani canji da za ku kawo ne idan ku hawo ganin. tabbas tabbas ba za mu je mu yi irin nuku da ɓoye-ɓoye da suke yi ba mu za mu je mu faɗa a ji da mu za a yi mu ba za mu zauna ma mu ni kaina kaina akan haka nake takara shi yasa kullum za a gwammace a fitar da ni in zo musu takara domin sun san za mu kare haki na iyali shi ya sa ba a son mu je mu ga siri na abin da suke yi abin da suke yi maza kuma mu ba za mu yadda ba ba za mu taɓa yadda ba za mu fito mu faɗa mu kuma nuna hanyoyi da ya kamata a yi wa'annan abubuwa. amma da mm. akan samu ai matan suna zuwa a can majalisa na ƙasa mm. akan samu mata ɗin. amma ba mu samu matan arewa da yawa na ga miki yanzu fa ya daɗe kwata-kwata ba ma mace kamar a senate a refs ma matan guda nawa ne northwest akwai binani a binani yanzu ne ita tana ta je refs daga adamawa mm. ta yanzu tana senate mm. gashi yanzu ta ba maza kashi ta samu eh, primary election a apc a adamawa ta cika maza wurin ta cika maza har ma gwamnan da mm. da su nuhu ta cika su kasa kuma muna mata fata ta ci general election wato akwai alamun dai cewa inda za a bar jama'a su yi zaben yadda ya kamata mm. mata za samu dama za samu wani gurbi sosai ke sosai sosai sosai wato dama ana ana tauyewa ana tauyewa kamar wannan bana ma an tauye mana haki sosai an tauye mana daman wannan sosai a wannan bana ba mu zaci zai zamanta haka ba kun lissafa matsalolin da ba yi wannan a matsayin rashin kuɗi ko amfani da kuɗi a siyasa da kuma rashin ilimi da wayewa da matan suke eh kuma kuma sai kuma jam'iyya ba su taimaka ba sai su mm. gwammace mazan a kan mu mata mm. domin mu da ba ba sunan mu ba hotunan mu a ballot a Kaduna nan mun kai uku kuma duk mata mu mata akwai ne nan Kaduna Central Senate akwai wata a Chukwu tana takarar refs Maria Dogo akwai wata kuma a kudanci Esther Aba ita ba ma sunanta ba hotonta to kin gani duka mu uku mata to da ƙarshe akwai wani shawara za a ba wa mata 'yan siyasa yadda za su jajirce su tabbatar da cewa sun fuskanci shi wannan kalubalen nasu sun fito da hanyar da za su warware wa kansu matsala ba tare da sun ja baya a bangaren neman wannan gurbi nasu na siyasa ba gaskiya sai mun gaya wa kanmu gaskiya kuma mun tsaya tsakaninmu da Allah duk abin da za mu yi ba wai yadda suke so shi za a yi ba in mun ci gaba muna bari ana irin wa'annan abubuwan ba mu fitowa mu fito da murya mu aji aji dalilai da yasa mu ba mu ci zaɓe ba aji dalilai da yasa abubuwa suka kasance haka to gaskiya ba za mu samu dama ko kuma mutane ba za su fahimci abubuwa da muke fuskanta ba don haka nan ya kamata mu mata mu ga mu ringa gama kanmu gaskiya mu fito kwanmu da kwarkwata mu yaƙi wannan rashin dama da ake bamu because ba a bamu daman ne da ana bamu daman da ba haka ba kuma dole ne kawai mu fito da kanmu da kanmu don ba wanda zai yaƙa mana wannan magana ba wanda zai mana sai dai mu da kanmu kuma mu bamu wannan takarar don mu ce wai mu mata ne muna son kyauta a'a amma a ƙarshe ba za ba mu daman nan mu ci zaɓe a kan cancanta